الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحابه ومن تمسك بسنته او اهتدى بهديه الى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna sha bakwai ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arba'in daidai wanda shi ya daidai sha takwas ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masjidu ahlul bait wa sahaba inda muke gabatar da darasi a cikin littafin waye kashi al-imam Hussein jiya mun yi darasi na hudu wannan shine darasi na biyar yau ina ganin kamar za mu tashi a shafi na ashirin da uku ne ko eh da hanya kuwa da uku a shafi na ashirin da biyu jiya da muka karanta a layi biyun ƙarshe cewa falon mamar rafi mublimin sa ba sabaki an ga wajen Jiya mun fassara shi da waje don an ce saba saba shi ne hanyar da take tana da riki a samanta kuma nuni ita ake ce mata ne saba din nan to hanyar ce al'imamu hassan ya shiga ciki to jiya za mu tashi ya kulin marbi? الشيعي مرجئي الشيعة ينا فتاة الكبير بابا مبطل الأمين العامل يتي فبوي على حسن ثم أمنت بمنا فتاة على قرئين شيعة ندع غيري من جلسة كدنبا ومتعني بجرم النبي محمد mun faɗi yadda sai da na'ali ya sha wahala da su da irin maganganun da ya haɗa a kansu ga yadda suka mu'amalanci sai da na hasan da irin wahalar da ya sha a kansu to shi ne wannan malamin shi'a Amin al موسل الأمين الآمن يكي فيها فبوي الحسن an yi ma al'imama hassan mubaya wai alhassan dinnan sai ce ibnu hudan sai da na'alimi wa ohida sannan an masa alkawari suwaye suka masa mubaya dinnan suwaye suka masa alkawari mutanen da suka ce ajiya su ne magoya bayan sai da na'alimi amma sun magu da rabihi sannan kuma aka yi gare shi kai wa uslima haka ma nisa sai da na hasan ɗin wawar saba alaihi ahalul iraki da mutanen iraki suka zaburo masa hatta ina bi sanjarin fi jambi na sai da ka kai wani ya soke shi ɗauka a cikin sasannin jikinsa wannan maganan ya yi ta a cikin ayanin shi'a a mujallabi na ɗaya shafi na ashirin da shida shi ne wa ya muhammad tijari a samawi yana cewa kamar ta'ama ba'adul jahilina kamar yadda aka samu sashen jahilai sun tuhumci Al'imaman imam al-hasan al-imam hasan cewa bi annahu muzillul mu'minina cewa wai wannan ba ne sunan da yake a wata daga cikin su kira ba muzillul mu'minina wanda ya kaskantar da mu'minai inda ma salaha mu'awiyah lokacin da ya sulhu da sai da sayyidina mu'awiyah wa haƙala jima'an musulmi na mukulisi da ya tsare jinin musulmai masu ikhlasi wannan ya zo a cikin kullul hulul inda adar rasul sai ce ku duba a ƙasa a shafi na 122 da shafi na 123 sai ya ce wa ilaha yana ana lura suduru hada lintimami min shi'atihi wato faruwar wannan abin da yake da muhimmanci daga yan shi'ar sayyidina haka lakinna at-tijani sai shi tijani samawi abbara bi ba'd al-jahilina wannan kalmar da ya amfani da ita ya ce sashen jahilai me yasa amfani da ita tadlisan wa talbisan al-qurra saboda ya kawo tadlisin da fara fara kuma rikici akan masu karatu alaga ta malam mai sallan nan da za ka ɗan ɗaga ta sassan kamar ya saboda muna karatu kuma ana dauka da sama an gani saboda tadlisi da rufa shi ya sa ya amfani da wannan magana amma maganar ya ba jahilai ba ne ba ga maganar mutane ba ne mutane ne da suke goyon bayan suke na hakan ana fahimta kuma wannan shi ne na faɗa muku a jiya nake yana daga cikin dalilan da ya sa ku ba ba yadda za a yi shi a ba zai amince masa ba a cikin ayar da na kan babu mutum saboda wannan shi ne babban laifin da hakan yi ya sauka daga shugabanci sai da na hasan ya ba mu awaye ya yi sulhu da shi kuma ba yadda za a yi kai sulhu da mutumin da ka san ba musulmi ba ne ka shugabanci kuma ka bai a irin matsayin da ka san cewa Allah ne na ɗaka kamar yadda sun suke faɗa shi yasa a cikin sulhu da aka yi da hasan sai da na hasan da sai da na mu awaye Allah ya tsara musu ya gasu duka guda biyu akwai abubuwa guda biyu abu na farko shine yin sulhun yana nuna cewa dukkan su musulmi ne guda biyu sannan yadda suke tuhuma sai na hasan hussein a sinu na mu'awiyya da munafiki ne kaga su suka gano munafincin amma shi sinu na hasan bai gano munafiki ba in kuma ka ce a ya tabbata munafiki ne ya aka ya san munafiki ne kuma ya fi shugabancin al'umma ya bari sannan na biyu shine musulmi ne sannan na biyu kuma mutum wanda shi ne abin da ba sa so da haka wannan kalmar da amfani da ita yake ba sashen jami'i wannan tajlisi ne rufa rufa ne sannan wa qala ayatul lahi al-uzma ayatul lahi babba husaini qudullah yake ta falaqad kana ya kasance ismun min jayshi daga wani bangare na rundunar sayyidina hasan akwai waɗanda suke milin kawarish akwai kawarish allazina dafa'u ma'ahu wa'inda suka tunkudo tare da shi la hubban ba wai suna san shi ba walakin ni annahum yuriduna qitalahu awla saboda suna sai ta sun yaki muawiya bi ayyati eh wasilatin ta kowace irin hanya wa ma'a ayi tare da kowane irin mutum sai ya ce wala ya kasance a kanun rundunar ta na hasan akwai wasu mutane na dakalu waɗanda suka shigo cikin rundunar min ajalin ghana'im kaga akwai tawari da ta akwai wa'anda suka shigo su kuma gani sai ta kawo su wa kana bainihim al-ashkhas akalan su kuma akwai wasu mutane na ashi waɗanda suka rayu ma a ma'a asabiyati ashairihim tare da ainihin wato ta'assubanci na abin da yake take ne nasu allati kana yuharriku hazu ama'uhum wanda shugabannin su take motsa da wannan shi'ar din alladina kanu yabhasuna 'ala al-mal wayanda sun kuma dama da suka shigo tafiyar kullum bincike suke ina za a samu kuɗi wa 'ala jahi tafiyar nan da nake yi idan ta kai wani matsayi zan samu wa kanu yuriduna an yusidu 'ala al-hasan al-jaysh suna so saboda haka kullum sai sun ɓata rundunar sayyidina hasan wa kana bayna jeshi wa min qiyadatihi yace tsakanin rundunar na Hassan da waɗanda suke jagorori ne naka akwai ba'du aqraba'ihi sashen makusantansa allazi alladina arsala ilaihim muawiya malan wanda sayyidina muawiya yake aika musu kuɗi fa kada kun sai suka bar rundunar min duni qiyadatin ba tare da jagoranci ba kai shugaba a tafiya an ba ka kuɗi amma kuma a tafiyar ba aikin wanda kake tare da shi kake ba aikin wani ka ga ba da za a jagoranci ne sai ce wa kana rasa'ilul ya ce da yawa wasiƙun wasu daga cikin su ta zahabu ila ila muawiya ta takan tafi wajen da mu'awiyar da shi kuma suna tare da na hakan nan mu'awiyar yana shan amma za su wasiƙa su rubuta su tura wa sai da na mu'awiya su ce in shi ita sallam na kalhasan hanyar mu'awiya idan kana su za mu miko maka haka a masu a rayu wa kana mu'awiya su yi yursul bi zalika ilayhi sai na mu'awiya na aiko wa sai da na hasan yana ce masa kai hankali mutanen da suke tare da kuma da mutunci ba don a cikin wanda ke tare da kai akwai wanda suke aiko min wasiƙo cewa birnin da nake so su kashe ka a kawo kaza su je wa kabara jaishahu sannan sai da na hasan ya karɓi maganan mu'awiya sai ya jarrabu rundunar shi wa ra'a kaifa hawalu sannan ya ga yadda suka yi ƙoƙarin an nuftulu su kashe shi sai da na hasan shi ya sa za ku ga da sai da na hasan ita na lahatsarin abin da ke zai biyu ba ya kalli adadin rundunar da ke bayan su na mu'awiya ya kalli adadin mutanen da ke bayan shi kawai sai ga hanya mafi sauƙi shi ne ba yadda za a yi iya tun kuɗi mu'awai daga matsayin da yake mu'awai ba zai sun tun kuɗi ba sai an kashe dubban mutane sai su ya haƙura da shugaban bisa ga sharaɗi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ko kuma dama wannan labari annabi ya bayar cewa zai tabbata kuma ya tabbata yake inna kumin hada ta yi la'alla za mu an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimina Allah zai sulhu da wannan yaron nan gaba tsakanin kungiyoyi guda biyu na musulmi masu fata da to a cikin wannan rundunar ta ce ba suna tare da shi su suke ɗaukar wasiƙa su tura ma sai na mu'awiya su ce in kana so mu kashe shi za mu iya kashe saboda saboda kuɗi sannan sai na mu'awiya ya aiko ya ce ka jarra gudun jinar ka gani mutanen da ke tare da kai ba fa da gaske suke ba kuma ya gwada in na ganin da gaske ga shi suna tare da shi suna da wasu ɗan shi ne amma ƙoƙarin suke sai kan musulmi wannan ne abin da ya faru a duba littafin annaduwa a majallabi na uku shafi na ɗari uku ɗari biyu da bakwai da kuma rihabu ahalin bai a shafi na ɗari biyu da saba'in lida saboda wannan ne ƙalar hassan radiyallahu anhu al'imamu hassan ya faɗa da bakinsa fi ma rawahu shekuhum cikin abin da babban malamin su irwaito abu mansur al-tabarisi abu mansur da kan shiga abinda sai na hasan yake faɗa yake ce musu ara wallahi muawiya ta khairun li min haula yace na rantsa da Allah ina ganin muawiya ya fi min zama alheri akan waɗannan mutanen da ke tare da ni yazumuna annahum li shi'a gashi suna faɗa cewa su ɗan shi'a kane amma sai gashi iktabu qatli sun ne musu kashe wantahabu suka duk kayana sai da suka kwaci wa aka zo mali kuma sun karɓe min ta? ya ce wallahi na rantsi da Allah na in aka da minni mu'awiyya ta ahadan inda mu'awiyya zai karɓi alkawari daga gurina a haƙinu bihi jami wanda zan tsara jimina da wannan alkawarin wa uminu bihi fi ahali sannan in samu aminci da wannan alkawarin a cikin iyalaina sai ya ce khairu wallahi ya fi mun alheri min dan a akan waɗannan mutanen in bari su zo su samu dama su kashe ni ce fa yadi wa ahal baiti saboda mutanen gidana za su tozarta wa ahali da iyalena yace walau qataltu muawiya da zan ce sai na yi rijima da muawiya na ɗauki makami na yi faɗa da shi yace aka zo bi unqi da waɗannan mutanen da suka zagaye na suka ce su ɗin shi a kana da sai sun kama wuyana hatta yin kaƙuna ne ilai sulman sai sun miƙa ni zuwa ga mu'awiyar na nuna da a wannan hanyar na ne ke faɗa wannan hakan mutanen da suke ɗan shi a wannan magana ta zo a cikin al'ihtijaj a mujallaji na biyu shafi na goma to shi ne yake cewa hada nas wa hada nas fi adabin manabin, li hasan wato wannan ya zo a cikin adabin manabin na ainihin wato hasan a shafi na mugniya a shafi na ashirin to yake cewa wai ƙoli shi ya akar ga wani kuma ɗan shi an yana faɗa shi ne wahuwa amiru muhammad kazim al-qazwini yake cewa fa inna tarihi sahiha tarihi ingantacce zai yi su bitu lana yana tabbatar mana cewa bi annan ladina kanu ma'al imam da hasan mutanen da suke tare da al-imam hasan wa in kanu kasirina ko da yake suna da mugun yawa illa sai dai annahum kanu qa'inin wa zalimin ya tafi ne maha ne mai wadara ne falan tugnihi kasaratuhum da haka ji yawan da suke da shi bai masai da hakan amfani fi qitali aduhi wajen yakar makiyinsa yace wa laqad balagat al Ya yace ha'inci ya kai wal da yaudara bi ga mutanen da ke tare da su na hakan ila darajati zuwa ga wani matsayi innahum katabu ila muawiya da kansa suka rubuta wasiƙa suka aika mu muawiya suka ce in shi ita tasliman hasan sallamnahu laka in kana so mu miƙo maka muawiya hasan lafiya dan za mu miƙo maka shi wa salla ahaduhum walahu ɗaya daga cikin su izari digarsa wa ta'ana biha al-imam al-hasan ya sauki al-imam hasan da ita fi safaka bihi a cikin cinyarsa hatta wasalat ta'anatu ila idan har sai da sukan ta kai zuwa ga cin kashin cinye sai da hasan wa khatabahu bi khitabin la yastasibu lisan zikrahu la yastasibu lisan yace wa khatabahu yayi masa magana bi kitabin da wani irin zantan da la yastasibu lisan zikrahu yace bi la yastasibu lisan zikri sai da ba yadda za a yi wato harshe ji daɗin ambatan abin da ke da hasan ya ainihin wato faɗa masa ya ce laula annahum qalu haddisu shi aka na bi ma jara a raina ba don sun ce ku ba in shi amma labari da abin da ya faru gare mu ba fa qala lahu alaihi salam sai yake cewa laqad asharakta ya hasan, kama asharaka abuka min qabl akan waya sun ce masa mushriki sannan sun ce ma babansa mushriki سيتي فإنه عليه السلام لما أحس منهم الغدر والخيار lokacin da ya ga alama a haska shi ne ka ga alamun abu yana tafiwa kamar yadda Allah ya ce falamma a haska min hukumatu ya ji motsi ya ga alama to lamma a haska lokacin da ya ga yaudara wal da ha'inci salahahu wa sai sulhu da muawiya sai aka tsagaita wuta Haƙanan da jima'in musulmi na saboda tsare jinin musulmi wa hifadan ala nafsi da kuma ya tsare ransa min al-ittiya da dangane da ka ai masa kisan gilla wa ala ahli baitihi da kuma mutanen gidansa min al-fana'i kada a karar da su min ghairi fa'idatin ta'udu ilayhim ba da wata fa'ida da za ta koma musu ba wala ila al-islam wal muslimin haka zuwa ga musulunci da musulmi wannan yaro a cikin muhawaratu a ra'ayin shi'a sannan a mujalladi a shafi na 123 da shafi na 122 sai ce aidan wala darara babu wani cuta ya kudu alal musulmi na min taslimin amri ila muawiya kuma ba wani cuta da ya dawo na min al'amari zuwa ga ainihin wato sai da na muawiya wayan kulu shi'i al-mu'tasib wani dan shi'a mai mugun ta'assufanci shi ma ya cirin ko ana taimaka masa Idris al-Husaini qawla amirul mu'minin al-Hasan da shi'atihi na maganar da sai na hasan ya kare da yan shi'arsa yana cewa ya ahalar iraki ya ko mutanen iraki innahu safiya bi nafsi ankum Ya ce abubuwa guda uku sun riga sun yi kyauta da su a raina a ku yace na farko qatlukum abi kashe babana da kuka kisan alibin abi talib da aka shiryo abdurrahman bin mazdam a kare bin da iraki aka shi aka zo aka kashe shi sannan yace wa za'alakum iyaye da sukar da kuka yi min suka ta ma'ana da suka ta zahiri suka ta zahiri an daba masa kuka suka ta ma'ana kuma sun taba mutuncinsa don muzillil mu'mini ne suke kirga wanda ya tsantsantar da mutunci mu'mini sannan wani hagu kuma mata'i da kuma kwace kayana da kuka yi wannan ya zo a cikin laƙar shaida a mai hussein hamish a shafi na ɗari biyu da tamanin da uku sun ma ya ake dauri shi'a sannan gudunmawar shi'a zai zo ma'a a immatihi tare da shugabanninsu al-mubtali na bihim wa'inda aka jarraba da su ba a da aliyin bayan ali kaga ali an jarrabe shi da sosai da na ali Allah ya kara masa kun ji abin da ya faɗa a kansu a ba wal hasan hakan yanzu ga maganganun da yake faɗa akan yin shi'a wal husaini radiyallahu an ga al-imam husaini zamu taran nan gaba li yanal al-imam al-ja'far as-sadiq radiyallahu anhu min minhum ma na nalahu ajdadahu sannan haka abinda al-imam ja'far as-sadiq ya samu na yaudara irin kuma yaudarar da shi ma aka yi wa kakannin nasa فنجد من هؤلاء الشيعة رجلا لا مسامو لبسكين إن شيعة وثمن يقال أكيتي مزع زرارة اعين وهو ممن دافع عنهم عبد الحسين الموسوي في المراجعات شي wannan zurara din an gane yadda ka ga sunan shi zurara to haka yake zurara ƙarya kuma billahi haka yake zurara wanda duk wayannan abubuwan da kaga ana ruwaitowa daga littattafan shi'a to wannan zurara yana daga cikin marwaita an gane to zurara nan aka yi gaba da zurara ta sai idan mun je wata gaba da mu faɗa muku za ku ga adadin girgiman nan da take hadisan al-imamu ali da kuma hassan da husaini a cikin littattafan shi'a sannan mu kawo waɗanda ke cikin littattafan sunna sai ka ga a ta ɓangaren ruwa ko hadisai suwa suka fi ƙaunar ahalin baita tsakanin ahalin sunna da shi'a yanzu cikin alkutubul arba littattafai guda hudu na hadisi a yadda na na fatima take da hadisan da ba su da yawa suke cewa an kurwaitowa to su ba a cikin littattafan da na fatima ba ta da hadisi ko dai ba a cikin kutubul arba din su ba alkutubul arba to shi wannan jafaru sadiq nan nan mun faɗa a baya mun ce jika ne na sayi da na abubakar ta ɓangaren uwa kamar yadda yake jika ne na sayi da na ali ta ɓangaren uba ko haka maka faɗa to amma yanzu sannan muka ce yana daga cikin malaman da imamu Malik ya karatu a wajen su al'imamu da farko to yanzu sai ka duba a gani wannan mazhabar da suka zo suka jingina jikan annabi muhammad suka ce wai jafariya suke yi ta yaya za a ce jafaru kan yana da alaka da wannan shirman ta kai ta bai waye to shine yake cewa fil muraja'at duna wajhi duna wajhi hakkin ba tare da fuska ta gaskiya ba akwai wannan shi ana ce masa abdul husain al ya yi littafi ya sa masa suna al-muraja'at malamai ku san masa raddi sosai akan littafi akwai ina da wani littafi wato as-siyatul lazi'at fi kashi wata tajalita ta haibu kitabin maraji'a wato bulala mai rafa su sunan littafin dangane da ya yi ƙarya da rufa-rufa da mai muraja'a ta yi sau da sun bibiye shi sun kama shi a littafin yayi ƙarya ta fi guda ɗari yasa za ka ga babban mamaki ba ne wannan da ya tafi inda ya dawo dinga ya dinga waka karya. to muna so za mu ɗan yi wasu bayanai amma watakila sai dai mutane su ji odiyan ya fita an gane Na haka ake to malamai sun masa da hatta usman al-khamis yana da littafi al-muraji'at al-muraji'at yaitu eh, fanaji duhu da mu same shi yadda mizu imam ja'far sadiq rahimahullah yana taba mutuncin ja'far sadiq bi kumfin ta ta hanyar dukki sannan wa da kuma ainihin wato abin da ya shafi a Ƙasƙantarwa, fa ya kuri sai ke rahimallahu aba jafarin Allah ka jikan baban jafar yana nufin wa kenan shine ali bin al-abidin wa amma jafar amma sai ke jafar sadiqan fa inna fi qalbi alayhi laftasun gaskiya a cikin zuciyata ina da wani tunani dangane da shi amma bai faɗa mai yake nufi ba haka tun da ya addu'a ga ɗayan yadda shi wannan ina da wani tunani a kanka to ka san tunanin ba da shi ba ya kamata ya haɗa nabi ya ce Allah ya musa addu'a amma in ka ce wani kan Allah ya kansa amma wani kan ba zan ke masa addu'a ba ina dan wani tunani ba ka san tunanin naka ba mai kyau bane wa inna ma ankara al-imam Ja'far alaihi bid'atahu lokacin da al-imam Ja'far Sadiq ya inkarin bid'ar shi wancan zurara din al-taqaha bihi wanda ya ta da shi qa'ilan yana mai cewa wallahi laqad a'tani istiqa'ata wayannan maganganun da nake faɗa shi ya bani iko in faɗe su amma wa ma shi'ira bai sani ba wannan ya zo a cikin rijalul kishi a shafi na ɗari da ainihin wato talatin da uku wa inda ma ista'azana zurarata zuraratu lokacin da shi wannan zurara din ya nemi izini ne dukula alal imam as-sadiq yace yana so zai shiga wajen jafaru as-sadiq lam ya'zan lahu bai masa izini ba wa qala yace la ta'zan lahu yace mu wanda yake neman izinin ya shigo yace kakka bashi izini la ta'zan la ta'zan lahu sai ne fa aka uku sai yace fa inna zurarata yuridu ala al-qadar ala kibar sinni wa laysa min dini wala dini abai wala dini abai yace fa inna zurarata zuraran nan da kake ganin sa ne yake neman ka bashi dama ya shigo yuridu ni yana son yana nufi na ala qadar akan matsayin da nake da shi a lakibar sinni da kuma girman shekaruna in ba shi dama ne in shigo dai in ya fata ya faɗi maganganun da ni ban faɗa bai ya ce ya faɗa na faɗa sai ya ce walaita min dini wala dini a bai da aka bai kan addinin da nake da kuma bai kan addinin da iyaye na suke kuma wannan fa yana daga cikin manya-manyan marwaita hadisi a shi'a zurara dinnan nan yadda kaga sunansa zurara to haka in ka bi littattafansa haka za ka samu yana ta zirara abubuwa wannan ya zo cikin rijalin fushi a shafi na ɗari da arba'in da biyu sai ya ce wala yi bu'idu an hada baƙiyatu a sahabin imam wato wala yi bu'idu bayin nisa an haza dangane da wannan baƙiyatu a sahabin a imma ragowar wa'anda aka ce ɗaliban wa'annan mutanen ne ka abibasu kamar abibasu wa jabir al-ju'fi وهاشم بن الحكم وغيرهم ممن دافع عنه صاحب المراجعات وإن دكتكم وإن صاحب المراجعات يباك كاريا duka waɗannan mutanen shirga shirgar jirga da kinkima kinkiman makarita ne amma suna daga cikin wayanda aka ce ɗaliban waɗannan mutanen kirkin ne a imma ɗin nan shi za ka ga kullum ake kwantar ruwa a ba su a cikin faɗa yanzu abin da muka karanta jiya a nan wajen a ce dan jiya an ɗauke masa alƙalami da abin da in ya ji lahira ba za a rubuta ba zunubi ba saboda kawai yana jiya ya kasan duk wanda ya faɗa ma wannan ya rena ma wa ya yake ma in ko kai yadda da wannan ya ajiye sama tsayin mahaukaci ne nan mahaukaci ne kaɗi da abin da ba za a rubuta masa zanibi ba sai ya ce wa ilahuna nan da yantahi ra'ayu ahalin baiti ra'ayin wasu daga cikin mutanen gidan annabi Allah ya kara musu yadda dinki ma dittihamihim da tuhumar da suka yi mashi atihim ɗin shi an su bin nifaq da cewa munafikai ne wa zalika ala lisan Ja'far as-Sadiq wannan maganar fa ta harshen Ja'far as-Sadiq kuma yana so mai saurare ya kiyaye dukkan fa maganganun nan fa da muke karanto su ba ba daga littattafan ahlus sunna kake ba daga littattafan ɗin shi'a suke an gane wannan maganar da aka ce jafaru sadiq ya faɗa a kan shi'a ba magana ba ce da take cikin littattafan ahalus sunna magana ce a littattafan ɗin shi'a rahimahullahu bi qawlihi yake cewa jafaru sadiq ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayatan fil munafiqina a qur'ani in ka karanta shi daga bango zuwa bango ya ce Allah bai taɓa saukar da wata aya akan munafikai ba illa wa hiya fi man yantahi litashay sai kaga aya ta yi daidai da wanda yake cikin addini da haka Jafaru Sadiq ya faɗa duk wata sifa ta munafikai da Allah ya soka a kan Qur'ani don kana neman mutumin da sifar ta dace da shi sai mutabaka da shi to da ka dauko dan shi aka ɗora ayoyin akan shi in ji ba in ji ne ba fa in ji al imamu Jafaru Sadiq sannan a cikin littafin ɗan shi'a wannan maganan yayi ta cikin rijalul qishi a shafi na biyu. da hamsin da hudu ya ce illa ya fi manyan yantahi littafin sai kaga ayat ta dace cikin wanda yake dingina kansa zuwa ga shi'anci yanzu ka ɗauko sifa ƙwaya ɗaya kawai daga cikin sifa ta mana sai ita ce rantsuwa da Allah akan ka sai hari kuna billahi lakum idan bi qalatum ilayhim li tu'riku an haka za ka ji Allah yana tarif mana cewa za su rantsuwa eh wa yahlikuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun bi haka zaka ji Allah yana to duk a cikin kungiyoyi na addini sai ka ga wace kungiya ce a cikin aƙidar su ta halatta wa kan da yin rantsuwa da Allah a kan sai da wani kasa wannan da kuma ya bita jiri ba an shayi mutum yana aƙidar shi a ce kana shi a ce billahi lazi gari ake ya rantsi da Allah ya ce a kariya kuma daga bayan sai ka kariya eh ina ban da kake na arziki ne nan da zaka zo ba? wurin zuwa za mu koya masa muna sunna ba za mu koya masa cewa mu yan izala ne in za ka yi mu'amala da mu kai ba za ka yi ba shi amma wani kawai da suna neman wani abu wajen kuma a da ma'aikin ba to haka jafaru ce. Ya yace duk wata aya da Allah ya saukar akan munafikai to sai ga aya ta dace ga zuwa ga mutumin da ya jingina cewa shi dan shi'a ne haka al-imamu jafaru sadiq ce? kuma ka duba da kyau ka daga haka an fahimta at-talawwud kaga yana daga cikin sifar munafikai shine goyen bayan kafare da kin bayan mu to sai ka duba yanzu ka gani a Najeriya in shi wannan na zariyar wai sai daga cikin ɗaliban shi haɗa kudu kuki a ana magana addini ma da mai in kirista in za ku haɗu a yi mu'amala kamar yadda mana aminu kano yake cewa najeriya wanda yake ci amma kowa ya san gidan ubai ko kuwa maganar lakum dinukum wa ladina ay tara amma da garin da kaga cikin ya zo yana cewa kana malamin addini kuma sai ka gaban bai gini a kasa da matsala eh da yasa mar na son eh, mai girma gwamna yake cewa na ba addini ke, wani abu da yake to wannan shi ne abin da yake faɗa kaga sifa ta biyu ke to haka dai in za ka ta ɗauko sifofin an gane akwai tafiya sifa ta uku shine mutum ya faɗa maka abu a bakinsa wanda ba shi bane a zuciya ba haka munafikai ke yi ba ya kulu na bi alistinatihim ma laisa kuna rajin sarafai ce da lalabi bayani bai rajin to wannan maganar da yake faɗa maka kai kake ɗaukan cewa ba ta zagin sahabbai Sau da kai wanda ka yarda cewa sahabbai ne shi bai da sahabbai ba da ka yana faɗa maka abu a bakinsa amma kuma zuciya ƙarya take abin da take bakin yake faɗa ba shi bane abin da zuciya take faɗa wannan din yana daga ciki wa fi riwayatin anhu rahimahullahu ta'ala a cikin wata riwayar al-Imam Ja'far sadi ya ƙara faɗa wacce ta zo cikin rijalul kishi a shafi na 253 yace law qama qa'imuna bada abi kazzabi shi'atina da al-Imam Mahdi zai tsayu to da in shi'a mu makareta da su zai fara faqatalahum duk ya kakkashe su wannan ba a cikin da ta bai a ba suna ta magana mahadi ne bayyana ba to dole ne bayyana da su ba in ji al-imam Ja'far al-Sadiq wa qala fihim al-imam al-Kazim rahimahullah ta'ala al-imam al-Kazim ya faɗa yake cewa lawmal yasu shi'ati yace wallahi inda zan bambance waɗannan ƴan shi'attawa yace lam ajiduhum illa waqi duk sai na same su kowanne ya siffanci da abin da ba da gaske ke yi ba walayin tahantuhu ya ce da zan jarraba su lama waje sun mu illa murtaddi na duk sai na same su yi rai walau ta mahassuhun lama kalasta min alfi wahi ya ce inda zan tantance in bi daki da ya duk cikin mutum dubu da wuya ka kawo mutum ɗaya da zai wannan fa maganar al'imamu alkazi ɗaya daga ciki kuma magana ce da take littafin shi'a tana cikin littafin usulul kafi a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da ashirin da ainihin wato a da takwas sannan wa anil imamin rida alaihi salamu annahu qala yace inna mimman yantahilu mawaddata mutanen da suke jingina kansa cewa zuwa ga su kaunan mu suke ahalal baiti mu mutanen gidan annabi yace mimman huwa ashaddu fitnatan ala shi'atina min ad-dajjal yace akwai in za ka same su su ne mafiya tsananin fitina daga cikin yan shi akan dajjal in ji in ga imam gidan wannan ya zo cikin wasa'ilu shi'a a mujalladi na shafi na 400 da ainihin wato 41 to duka wannan yana nuna maka a tarihi irin yadda mutanen gidan annabi suka rayu da wasu mutane da suka yi da'awar sansu kuma wallahi ba daga sirki ba mutanen gidan annabi sun yi nan su sun yi wa su sun yi nan to da ba yadda za a yi duk wanda ya zo ya ce yana son ka ya kamata ya girmama an ya girmama mahaifinka ya girmama matan mahaifinka da abokan mahaifinka amma kun zo kun ce ku masoya annabi ne da kuma mutanen gidan annabi matan annabin ma ba ku ne su ba abokan annabin kuma mai naku daban an gani Allah ya shirye da mu to sai almabahasa samun bincike na biyu yanzu dai mun ji irin yaudarar da aka yi masa ko to al'imamu husaini yana zaune a makka bayan ya taho aikin hajji kutubu shi'a ta da ila da husaini sai yan a suka dinga aiko masa da wasiku. cewa ya taho ya ƙola shi kazin ahmad al-ihsa'i an-najfi yake cewa waja'alatil kutubu tasara littattafai suka fara suna bibiyar juna wa teku alal imamul husaini alaihi salam akan al imamul husaini hatta mala amin al qurazi da aka samu manya manyan jakunkuna na fata guda biyu aka cika su wa kana akhiru kitabin arshal littafin da wato quddima alaihi min ahli al kufa aka gabatar wa da al imamul daga cikin mutanen kufa ma ahali bin hali as-subhi wa sa'id bin Abdullahi al hanafi fa fadahu al-imam Hussein ya aka bude wannan jakar da waɗannan wasiqu wa qara'ahu ya aka karanta wasu daga ciki wa ila fi sai gashi an rubuta maktubun bismillahir rahmanir rahim lil Hussein bin Ali mu mutanen Iraki daga Husaini daga gare mu zuwa ga Husaini dan Ali min shi'atihi wa shi'ati abihi amirul mu'minin daga ɗan shi'arsa sannan yan shi'ar babansa amirul mumini amma ba'ad bayan haka fa inna an-nasa yantazirunaka mutane su suna nan suna jiran ka anan wala ra'aya lahum ila ghayrika ba su da ra'ayin wani mutum ya zama shine shugaban su in ba kai ba fal ajal al ajal da ka kai gaugawa ka baro maka ka taho mana garaki wannan magana ya zo cikin ashura a shafi na 85 da kuma tazlimul zahara a shafi na 141 waya ƙone doktor shi Ahmad ahamar nafi yake cewa kata ba ahalin kofa ce mutanen kofa sun rubuta ilal hussein alaihi salam ya ƙulu na suna ce masa alaina imamu da aka mu ba da wani shugaba an ba fa aqbil ka fuskanto la anna jima'a na jama'ana bika ala al haqq ba mamaki allah ya tara mu da kai akan gaskiya wa tawalatil kutub sai ga littattafai wasiƙu wannan na bibiyar wannan wannan na bibiyar wannan me ya faru ta amilu sauƙi'a tana ɗauke da sa hannun mutane tadquhu ila al tana kiran al-imam Husaini ya taso listiqaq al bai a baiah saboda cancantuwarsa ga suna ganin shine mutumin da za su yi masa baya? wa qiyadat al da kuma jagorancin al'umma umma fi harakatiha wajen motsawa al'umma din fi muwajahati tawagiti bani umayya wajen fuskantar tsagutun bani umayya ce wa haka hakaza a al-anasir al-asasiyya lil harakati al-husayniyya Ya ce haka nan wato ta taka bangarori na foundation na abin da ya shafi wannan haraka din haka da suna yin amfani da haraka ko al-husayniyya wahiya وجود إرادة جماهير jamahiriya wato samun abin da ya shafi jamahiriya ta lugu ta wacce take neman canji sannan wata tahissul imama al-husaini lil mubadarati an samu jamhuriya gari ko ƙasa wacce take neman cewa tana son ce canji ba ta da wani shugaba wani shugaba ga shugaban da take bukata sannan kuma tana kwadaitar da al'imam Hussein da Mubarak da ta ila qiyadatul haraka wannan motsawar da za a yi na samun canji shi ake so ya zamanto shi ya zo ya jagoranci wannan abu wa kana mawqi hadhihi irada fil kufa to sannan wajen da yake za a samu damar yin wannan canji shine kufa wata tumassilu ko tamassalat fi rasail al-bai'ati al-qadimati min ahliha wacce take ainihin wato abin da ya shafi suranta a cikin wasiƙu cewa za a iya samun. ta matsalar fi rasa'ilin bai'atin ƙadiman min ahaliya wacce take surantawa a cikin waɗannan wasiƙu yadda za a samu bai'a dangane da mai gabatowa akan mutanenta wannan ya faɗa a cikin littafinsa ala kutsal hussein a shafi na 94 to shine yake cewa wa zakara muhammad kazim al-qazwini a shi'i anna ahalar iraki mutanen iraki kasa kasabul husaini wa rasalu mutanen iraki su suka rubuto ma al-imam husaini wasiqu suka dinga aiko masa wa talabu minhu tawajjuha suka nemi cewa ya fuskantu. ila biladihim zuwa ga garuruwan su li bai'uhu dan sai masa mubaya'a bil khilafa cewa shine shugaba ila an istama inda al-husaini har sai da ya zamanto ya taru a wajen al'imamu Hussein itna ashara alfu kitab itna ashara alfu kitabin a rana ɗaya akwai ran da sai da aka tara sama da wasiƙa dubu goma sha biyu min ahalin iraki daga mutanen iraki wa ha dukkan ta madmunun wahid ta kunshi abu ɗaya ne wa katabu ilayhi suka rubuto wa al-imam Husaini ce masa kada aina a tisima ai ai maka zo kullu ba kullu wa aka zara janabi ta san kowane irin abu ya yi kori wa inna ma tuqaddim ala jundin laka mujannada za ka zo ka samu rindina wacce an riga an shirya maka komai ya kan kama inna naka fil kufa mi'ata alf sayfi suka ce a cikin kufa yanzu akwai mutum dubu sojoji da aka tanada dan yaki naka idan lam tuqaddim alaina idan kake zuwa ka shugabance mu To ana nuqasimu ka gadan bayne dai lillahi lalle mu sai mun yi husuma da kai a gaban Allah gobe da kiyama dan muna ganin ka cancanta mu dora maka nauyi amma ka ci dauka kaga mutumin kirki da an ce za a rigima da shi a gaban Allah ya ga dole ya fara tunani sannan mutane sun aiko maka sun ce maka sun shirya ga sojoji ga dakaru a kowa kawai kai ake jira ka taso a za ka dauka cewa da suke yi wannan maganar an yi ta a cikin fadi azubtub a shafi na shida wa ya ƙoli da muhaddisi shi abbasul ummi yake cewa wata wata ratar ba haka wasiƙu suka dinga bibiyar juna hatta sama a inda hufi yawmin wahidi sai a rana ɗaya ana iya samu kaga wasiƙun da ake aiko masu sai da na husaini daga iraki sittu mai a kitabin a rana ɗaya a iya samun wasiƙa ɗari shida min adimin wafa'i amma fa daga mutanen da ba sa cika alƙawari ula'ika wa'incin wa huwa ma a zalika ya ta'anna wala yujibu a lokacin da ake ta aiko wa'annan wasiƙun al-Imam Hussein yana ta jinkiri bai karɓa masa ba har sai a inda hu na ashara alf kitabi har sai da ya to ya taru a wajen sai na Hussein wasiƙa sama da dubu goma sha haka aiko ana cewa ya taho ya taho ya وقام علي بن موسى بن جعفر بن طاووس وقال يفعل yake cewa al-Husaini ashi wa sami'a ahli al-Kufati mutanen Kufa sun ji labari biyu usulul Husaini alaihi salam ila Makkah sayyidina Husaini ya tafi Makka sannan wamtina'ihi ya ya ki yin bai'a ga Yazid domin mun san cewa da imam da sayyidina Muawiya kafin ya rasu sai ko ɗansa sai ya saka yazidu an gani to yazidu fa ba ba sahabi bane ba akwai yazidu bin abi safiyan wannan shine sahabi sa ɗaya da sai sayyidina muawiya akwai kuma shi muawiya sahabi ne amma yazidu ba sahabi ne. to wannan matsalar da ta faru mutane sun fara tattanzawa yana kallon mutane duk da yana lokacin akwai shugabanni wanda suka cancanta don akwai raguwar sahabban annabi da yawa amma da yadda sai ɗauko ɗansa ya saka Sau da matsala ta waye ne shugabanci bayan annabi ba matsala ba ta kanan matsala ta ta iske ana gane yasa kai kai ma a Najeriya ka fahimci wani ya kamata ya zama shugaba Tun da ba Allah bane ya nada ya naɗo daga sama ka zo ka ce dole sai an yi duk wanda bai mafi ya shiga a kai dai ka faɗi ra'ayin wani ma ka bar shi yana da ra'ayi shi ma ya je na shi ta hali shike nan to lokacin da aka yi mazaizidi mu baya a matsayinsa na shugaba akwai abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair aboki ne na alimamin sai domin shi ne ɗan da aka fara haifa a madina bayan an yi an gane to sai zaman to abokinsa ne kusan komai na rayuwa tare da da ya tashi zai gudo ya taho maka tare suka kai yana da cikin waɗanda ba su bai a ba da yanzu da kuma na kan kashi a matsayin to su kuma mutanen iraki da suka ji cewa al'imamu husaini ya baro madina ya taho makka to a wannan lokacin ne fastama fi manzilin suleiman bin surat al-kuzai sai suka taru gidan suleiman bin surat al-kuzai shi wannan suleiman bin surat al-kuzai sahabi ne falan mata kamalu lokacin da suka gama haduwa amma suleiman bin surat fihim khatiba sai shi wannan sahabin ya miki وقال في آخر خطبة يدفع آخر شيء خطبة ساعة يتم صيام عشر الشيعة إنكم قد ألمتم بأن معاوية قد حلك كنت سوى معاوية يا من لم أكن في حلك لما علي كما يدعى الله يتي إن مرؤ حلك حتى إذا حلك أن لم يزف ينفو ولكن فكرة أولا سوى كلمة حلك أن كلمة تساء حلك حلم يدفع وكيفين الله يتي سيكي سوى صار إلى ربه يقوم زوجه بنجل مسلم wa qaddama ya gabatu ila amalihi zuwa ga aikin da yake wa qad qa'ada fi mawdihi ibnuhu yazid kuma ɗansa ya zauna a matsayinsa na kalifanci shine yazid sai ya ce masu wa hadha al-husayn bin ali alayhi salam ga husayn dan dan sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda kad khalafahu ya saba wa yazid dan bai masa mubaya ba wasar ila makka ya tafi makka hariban yana mai gudu min tsawagiti ali abi sufyan daga dagute na ali abi sufyan haka suke faɗa to idan kana bin musahara surukuntaka da aka samu za ka samu akwai surukuntaka kwarai tsakanin bangaren banu umayya da ba da banu hashim an fahimta akwai surukuntaka kwarai da sun domin dama can asali a yan uwan juna ne saboda banu umayyar nan dan abdushas ne shi kuma abdushas dan abdumanaf ne shi kuma abdumanaf an ammin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa za ku ba cin annabi yana da rai ba a taba samun kabilar da take da yawa ba wanda annabi yake sa su jagoranci cikin mutane kamar kabilar banu umayya saboda usman yana cikin abu tahir yana cikin sannan annabi ya auri mata daga banu umayya ita ce ummu habiba uwar mu'mini ce an gane to da akwai wata addu'a da take karanta cikin nurul ashiqina za ku ji ina ganin kwanan nan wata ina wani bidiyo yana yawo da abubuwa yana karanta wa la'anna za ku banu umayya qa'ibatan ko Allah ya tsine wa banu umayya ga baki da. don suka yi wannan addu'ar suna nufin hadda usman da abu sufyan hadda ummu habiba matar annabi muhammad ita ma Allah ya tsine mata haka suke karanta an gane to ne yake cewa antum shi'atuhu ko dinnan ku ne yan shi'arsa wa shi'atu abihi kuma shi ne ku ne yan shi'ar babansa min qablihi kafin shi wa qad ihtada ila nusratukum al-yawm kuma al-imam Hussein yana buƙatar taimakon ku yau wa in kuntum ta'lamuna idan kun san cewa annakum nasiruhu za ku taimake shi wa mujahidu aduwahu za ku yaki makiyansa faktubu ilahi ta ku rubuta masa wayan kuntum wayan kuntum idan kuna jin tsoron rauni wal fashila da kuma ragwanci wala ta gurru rajula min nafsi yace wannan mutumin kakku ce shi kakku rude shi domin shi wannan mai magana sahabi ne kaga kuma sahabi da abin da ya san ba zai yi wato ba shi ba shi yasa tun farko yake faɗa musu yace in kun san abin nan bai yi ba kada fa ku yi bari jikan annabi qala yace fa katabu ilayhi bayan suleiman bin surat ya miƙi ya masa magana daga baya sai suka rubuta wasiƙu suka aiko ma al-imam hussein wannan maganan ta zo a cikin littafin al-luhub ibn qawus a shafi na 23 da kuma al-majalis al-fakira shafi na 59 da shafi na 58 da muntaha al-amal a majalladi na kai shafi na 430 da kuma ala kutsal husaini a shafi na 93 dukkan littattafai shi'a ne wannan magana ta zo a ciki wa ya ƙulu shi abbas al'ummi yana cewa ba su shi ata bil kuba kai shi'a sun taru a kuba fi manzilin suleiman bin surat al-kuza'i ka zakaru ya ambatar musu halaka mu'awiyar a mu'awiyar ya mutu sannan walbai aka ya ba su labarin yanzu an yi bai al-yazi da ɗan sai sun maƙama suleiman bihim kaɗiban faƙala shi wannan saharin yiniki yake ce musu innakum qad alimtum bi mawt muawiya kun riga kun san cewa muawiya riga ya mutu wasu ila'i waladihi yazid da kuma rinjayen da ɗansa ya samu yanzu yazid alal mulki akan mulki wa qad khalafahu al-husayn alayhi salam wa da ila makkah amma Na husayn ya sabawa yazid bai masa mubara'a ba ya tafi masa wa antum shi'atuhu ku nan ku ne in shi'arsa wa ato abini sannan ku ne ɗan shi'ar babansa fa in kuntum ta'lamuna annakum nasiru idan kun san cewa ku dinnan za ku taimake shi wa mujahidu sannan za ku yi ainihin wato yaƙi aduwuhi makiyansa yace faktubu ilai ku rubuta masa yace idan ko wa in kuntumul wahal in kuna jin tsoron rauni wal fashal da ragwanci fala ta gurru rajula fi nafsi kada ku yaudar wannan mutumin a kankin kansa faƙalu sai suka ce la bal nuqatilu aduwwa wallahi za mu rubuta mai ya taso ya zo kuma duk wanda muka san makin al sani sai sai mun haɗa kai da shi mun yi ne mun yaƙe shi an fahimta sai mun haɗa kai da shi mun yaƙe shi wa naqtulu am wa naqtulu am kusana dunahu suka ce za mu iya kashe kanmu don mu ba jikan annabi muhammad kariya sun makatabu ilaihi kitabar bismi suleiman bin sura sannan sai suka rubuta wasiƙa da sunan shi suleiman bin sura din nan da suka rubuta wasiƙa da sunan suleiman bin sura din nan wa wal musayyib bin nuzba wa rifa'a bin shaddad al-badri wa habib bin mudahib wa shi'atihi almumini na min ahli kufa sanan sai suka sa da sunan yan shi'a da al-imam Husaini mu'mine wanda ke kufa wa ja a fili yana daga cikin abin da zo cikin wannan wasiƙar ba'ad al-hamdi was bayan yabo ga Allah da kuma godiya ga Allah suka rubuta salamun alaika, amincin Allah ya tabbata gare ka amma ba a haka alhamdulillahi allazi qasama aduwaka godiya ta tabbata ga Allah da ya karya maƙiyanka. ko matsayin nan naka shine aljabbar ɗan kama karya al'anin wanda yake kangarari a ciki suka rubuta ma Imam Hussein suka ce na farko muna gode ma Allah da ya karya maƙiyanka. suna nufin matsiyanka shine irin namu auya innahu laysa alaina imam mu yanzu ba mu da wani shugaba da mafi da shi fa aqbil ka fuskanto mana yanzu la'alla Allah yajma'ana bika alal haqqi ba mamaki Allah ya tara mu da kai akan gaskiya wannan Umar bin Bashir fi qasr al-imara a lokacin gwamnan kuma shine Umar bin Bashir yana fada ta mulki walaysa lana walasna nastami'u ma'ahu fi juma'atin wala jama'a sahabi ne fa na annabi Muhammad da Umar bin Bashir din kun san sarakuna a wayancan lokacin gwamnoni da ka gwamna a gari shine liman shine kaza shine kaza na haka suka ce wa lasna nastami kuma a hunfi juma'atin wala jama'a ba sa zuwa sallar jami'i tare da shi in yana zuwa sallar jama'a ya mutane ba sa bai sahabin annabi wala na karu juma'ahu ila idi idan sallar idi ta yi ba mu yadda da shi ba ba ma yadda mu zama mu bi shi sallar idi walau kad balagana annaka kad aqbalta ilayna yace da labari ne zo mana cewa ka fito zuwa gare mu akhrajna wallahi da sai mun fitar da shi daga garin kufa hatta nulhiqahu bi sham har sai mun fitar da shi sham insha Allah thumma sarrahu bi kitab sannan suka bayyanar da wannan littafin ma'a ko sun sarrahu bil kitab ma Abdullah bin Muslim al-Hamdani wa Abdullah bin Wal wa amarahuma suka aike su da wannan littafin suka umarce su litta'ajil cewa su gaugawa fa jawo wa'annan mutanen guda biyu suka fita musulina suna masu gauga hatta qadima al-husayn bi makkah suka zo suka samu al-imam husayn a makka lokacin li madina lokacin goma ya wuce min shahar ramadan na watan ramadana thumma labitha ahlul kufa yawmayn sannan mutanen kufa suka zauna a makka kwana biyu ba da tasirihihim bilkita bayan aiken da aka yi musu wannan littafi wa an fazo qais bin muslim as saidawi wa Abdullahi bin shaddad suka zartar da qais bin muslim as saidawi da Abdullahi bin shaddad wa ammara wa ammara bin abdullah as-saluli ila al-husayn alayhi salam wa ma'ahum tare da su akwai na'aw mi'atin wa Kamsi 50 sahifa kwatankwacin wato wasi'a takarda ta kai ɗari da hamsin min ar-rajuli wal ithnayn arba daga mutum daya biyu hudu ثم لبثوا يومين sannan suka zauna wuni sannan wasarahu ilaihi hani bin hani as-sub'i sannan suka ai suka ai wato aika a hani bin hani as-sub'i da sa'id bin abdullah al wa katabu ilaihi bismillahir rahmanir rahim ila bin ali zuwa ga Husaini bin Ali min shi'atihi min al-mu'minina wal muslimina amma ba'd bayan haka daga ɗan shi'ar kan musulmai mu'mini fa hay halla fa inna an-nas yantaziruna ka saka ce kai gaugawa ba ana ta hayya ala salama da su ma haka saka ce fa hay halla kai gaugawa dan me fa inna an-nas yantaziruna ka mutane na jiran ka la ra'ayi da hum ghayr ba su da wani ra'ayi in ba sai ba فالأجل الأجل خير وغا ثم الأجل ثم الأجل هذا أنا بقاك سكين سوري كينا والسلام ثم كتب الشمس بن ربيعي وحجاز بن أبجز ويزيد بن الحارث بن رويم وأروة بن قيس وأمر بن الحجاج الزبيدي ومحمد بن أمر التميمي يقولون سنة وأما بعد بيانك لقد أخذر الجناب يتكون أبو ساس كورا سياء وتساسنن سياء يقولي waye na atis timar sannan ƴaƴan itace sun daga sun nuna fa in shi fa in ka ga dama ka gabato yanzu ala jundul laka mujannada akan wata rundunar ta yaƙi da mun riga mun maka shirinta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu suka aika masa wannan ya zo cikin munta amal na dusi a mujalladi na shafi na 230 da kuma alluhu shafi na 23 da biyu da kuma almajalisul fakira shafi na nawa na saba'in na hamsin da biyar duka wannan yana nuna maka cewa yadda al'imamu husaini yana makka ya tafi aikin hajji ɗan shi iraki suka aika mai wasiƙu cewa ya baro makka ya taho sun shi ne komai za su ba shi kariya sun yadda shi ne shugaban to za ka je daga baya an gani ya tashi ya tafi ya aika ne kafin ya tafi me ya biyo duk waɗannan al'umma bai ne tana buƙatar san shi a tarihi ne ya faru saboda haka bai kamata ya zama zamanto wanda shi ya kamata a tuhuma bai da kuma shi ke tuhuma mutane ko kuwa shine kalmar haƙa'iƙi wannan shine abin da ya faru saboda haka wannan shine abin da ya faru a tarihi amma kaga duk ba sa so a san wannan an gani saboda haka ana nuna mun cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan gobe za mu tashi bincike na uku shine ne imam Husaini yanzu ba an ta aiko masa wasiƙu ba Ya shi kuma daga nan ya ɗauka ko da gaske ne sai fara tasar muslim bin aqil ya aika shi to da ya aiki muslim bin za ka ji me ya fara faruwa da muslim bin aqil kafin shi ya tashi ya gani Za ka ji Allah ta'ala ya shirye da mu wayannan mutanen da ya faɗa a nan wajen za ku ji a nan gaba daga baya yana kiran sunansu yana cewa kaiwa ne da wani da wani ba ku kuka rubuta min takarda kuka ce in tawo ba suka ce wallahi tallahi ba haka bai ce na rantsi da Allah an yi haka sai ku kacin da ke mutum ya ce ka taho za ta sa da sa'an nan sai ka tawo ya ce wallahi bai san karatun ba Allah shi ya dawo da haka zamu mu ji anan in Allah ya da gobe ma zamu mu karatun da izinin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum